Amen ka gane duk ibadar da ke daga ta yi kaɗan to kaga ya samu kenan idan ya san Allah na ga saurin na san shi tun da saraba ba a yi ba a yi khairin na alhomi da la'ikar farko dan bayan ne kaɗan ma wa an na ƙadar hu dona matsayinsa bai kai same shi ba to da kanan haka nan wasta kalla ma min nafsihi zai raina abin da iya kula min ta'ati li rabbihi wa ra'aha sa'ad da yi zai dinga ganinta sai ta'an mutum da aljan zai kalle ta min a kalli ma yan bagi da a alai ai magana yi ta ko in ko ba haka ba sai ja koma larabci ya mafi tuku to hakan nan a kaga da inda mutum ya duba ka dubi numfasin iskar da mutum yake shafa kawai shekara a ce miliyan ɗari hukuku mutum ya dubi idon da yake amfani da shi ya duba kunne yadda aka shirya kunne a dawo halittarsa ɗin duk dauta aka yi masa wannan kuɗin gadi kaɗai nawa zai biya ga kuɗin gadin maman shi ga kuɗin gadin baban shi ga kuɗin zuriyarsa kafin su yi hankali wanda rayuwar da muke zaune muna cikin khatar sai ta khatar bal da kewaye da mu amma kaga Allah na kare mu Allah na kare mu Allah na kare mu hatta halittar da ya mana ka dubiye da aka yi maganin ƙananan hatsarori da wa a gani hanci na da rata ƙwayoyin cuta ba su shiga ciki kunne na da gashi yana toshe ga kwana-kwana na yi ga ruwan da aka zuba masa ya zama wani gashi duk mai shiga ciki karshe sa zai halaka ido duk ƙwayar abu da za ta shiga ciki gishiri ne zai kashe shi ga kafin salaga ga zafin nama da kankawa da buki kana rufe kana buɗe ya harbar da shi in yi kuskure shiga ciki ya mutu to wannan duka da za a kai mutum a haifar masa ɗace ba ya kyakkyawa ce ya likita da ya za a yi dinga kyakkyawa in yi haka tun da aka haifi shi mai kyakkyawa ba sai da a sa wani a ɓaru tashi hankali ya ganka ya aka yi ya same shi da yadda za a yi a jana kyakkyawan ko da kyakkyawa ka dubi yadda mutum ya zuba abinci abincin nan ma'aikatan da su aike su yi aiki sun harba wata dafa shi a baki a dafa shi a tumbi a kai shi zago da aka zaba a je zuciya ta aka dafa shi sannan ta raba gina sannan abun da bai da ko a fara shi aka ajiye shi a wata jaka wata masa ta rike shi zuwa wani ɗan lokaci sai dinga maka notice ɗan kaɗan ka fage ka zubar da ruwan nan ruwan mai kyau an zaɓa mara kyau ɗin wannan an tara shi ka ka jefa ka rubar da shi ka je ka zubar da shi ka je wani daɗi kai ba haya ka je wani daɗi to yanzu wannan wacce irin ibada za ka yi masa yanzu in kai sallar isha sai ka ce ya isa haka ka ce na yi ƙoƙari na yi sallar isha yau a jami'a ai dole ai wannan to kafin mutum ya ranjira in kasa mutum ya ga ina ibada idan ka ga mutum har ina cin kahowa ni jam'i bai wuce ni so mai kai raji sun meye jam'i kuma jam'i na fa'idan kanka ne ka zo jam'i ka daɗa samun masoya in kana zuwa jam'i ran da ciwo ya same ka za su ga 'yan layin ku sun tafi neman ka ina ne amma? ina ne amma in taimako ne sai su taimaka maka in sun ciki ne su sai aka bakin ciki ba yadda za a yi kuna sallar da mutum kullum a masallaci a sahun gaba yau a ce ya mutu baka je janazar sa za ga ko me kake sako kake kai janazar wani ba Allah zan yi duniya kanta abin da muke yi kasa da sallah kusan ya fi ma yawan yawan bai isa ba mu biya sallar ba yi sa ka ga mutum dole ne kisa Allah a kullum mutuna da hankali ya dinga ganin aikinsa kaɗan ya dinga ganin aikinsa to mu yi tsakani ba tawadu ba ne ba ba wannan ɗaukan hawa saboda ƙasƙantar da kai muke iya kai a yi mu ƙasƙantar wannan ƙarin tawadu ne ba ba ta taso wannan ba tabbas in an duba abin da Allah mutum eh abin da Allah mutum godiya ba ka iya to ta ne ma ita kuma sai ka san ta da godiya ba mu yanzu an muna mun san neman ƙafa, ko har mai magana mu ko mun san neman ƙafa yanzu amma a dan kafa ba dan Allah sai ka lauka gudu dan tattattata ka je dangaron tattattata wani wurin maka ga kai ma ka za ka yi haka fuka fuka ka tsalla ta da tire yau gashi babu ashe ni ima nake ciki ba dan nisa ba sai mutum dinga zagayawa ta can shi ya yi nisa kuma da kunya kunya tun da zai da ɗan dama dama karfe ido kan su kafa saka sanga kawai idris su magana a fili take kuma kai mana bita hmm. na goma sha ɗaya me kuma shi hmm? قيل gaba da wannan kaɗan? Tunda shi na shi na tara ne ai. Daga inda aka kwana? Na goma. Me eh faɗi. eh abun da yake cewa din kila li ba'd arifin ayasjudu al qala na'am يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء فهذا سجود القلب in yi je ba zai dawo ba fa qalbun la tubashiruhu hadhihi al-kasara zuciyar da babu wannan karyewar al-jillu wal inkisaru din duk zuciyar da bata da zillu bata da inkisaru mutum ya karyo daga duk abin da yake kai kaho da shi sarki ne ya karyo daga faransa mai kudi ne ya karyo daga faransa mai ilimi ne ya kayo daga iliminsa ya yadda shi ba kowa ne ba ɗan abin da ƙasar da nan bai mayar da kai kafi kowa ba babu wanda suke shiga cikin hatsari a nan tsakani da Allah irin malamai malamin addini ko malamin da kama da mu rufe ido ba ma maganan wanda ya kone kafin ya tafafan ba a'a wanda ke ganin ma ya kai a galabiya sun fi shiga wannan girman kai da kai to duk zuciyar da take da kafa mutum na ganin ina wata ibada yana ganin yana wani taimako yana ganin wani jin shi ne shi yana ganin yayi wani abun abun arziki wa huwa ghayru sajid as al-muradin bai yayin wata sujudar da ake nema bakan wallahi malam mutum yana koyar da mutane ma da tausayi me koyar wanda yake cikin tausayi ya duba ka ci kawai ina sauraron da ake duk ka ji ana jiran sa gaba ga a ka da girmamawa da fakamawa da zuzutawa a halaka ka wanda duk suke jin shi wani abu ne ina ga yana wani abun wanda so bayyansu daga Allah wani can ya tsere ya same ku ya same ko kai ka ake to saboda na ga yayi haka ne ya zai a faɗa mun ya suje da gaza lallai ka ga kullum kana koyarwa kullum ana zuwa na tambayan ka kullum wannan na ce wannan ya tambaye ka ka ba shi an ta ce ina na gode wanda ya fara da ka ba sai dinga ganin kai wani ginshiki to ko ka ba ta suje daga Allah ba ta shiga al'arshi sai su jira ga Allah yi sa za ka ga a galabiyar masu kwarwa idonsu ya bushe kai idon su ya bushe kamar yadda a tsagiri ganin wancan ya taso cikin tsanaka ya ci shi. wancan ya taso ya zai ya zai ta kwanakar da shi wannan ya taso ga abu ya ci ka zo ka yi musu wancan ya taso sun rasa yadda za su an haɗa da ba komai ne Allah da ya kawo ya baya. to sai ya dinga ganin yaya ne shi wurin nan masu wannan zukata ba ba su jira da Allah ba su su jira da Allah idza sajada al-qalbu lillahi hadhihi sajada al ai shi kenan ma inda muka kwana a can ina mai madayan duka wani madarin shi ya dauko ya eh, faɗi na ce yanzu ka mai madariji wannan madariji da ya ta wanda ya ran nan muna yi ina mai gafa eh, an bashi a baya wa sahibu a can sakin layi ne wa sahibu hadal mashhad kun ga kuma nabisa mai wannan martaba wace martaba wanda ya samu martaban ya kai ya yi sujata ga Allah ta waccar hanya hanyar abdul wal martaba ta ya kai ya yi sujada ga Allah mai wannan matsayi yushidu nafsuhu ainihin yana sanar da ransa ne ka rajulin na fi kanafi abisi wato shi in yi zai sujada nan ga Allah kwatan kwacinsa bari mu yi karatun kafin karatun dai daɗin ganewa kusan wanda je yi sujada ga Allah kamar mutum ne aka jo ina gaban baban mai hali aka cafke shi aka gudu da shi aka kai shi aka lankaɗa masa dukkan tsayi zama cewar yanzu bawa da shi ana bautar da shi aka zauna ma aka tattauna aka ce rana ba ya kamata a kashe shi ce rana ka a kashe shi ba za ka gama rana ka ba shi a yi shi Allah kai mu rana kaza za ka mutu kuma daga su suke suna kashewa mutum na kuka na aiki ya tuna baban shi ya tuna menene kwatsam rannan ya fita bayan gari sai ga baban shi inda ya falla da gudu ya kama baban shi ba ba ba ba ba ana ga baban shi zai bashi kada ya wa kafin babansa zai tausaya masa to Allah ya fi haka tausayi wanda duk mutum a nan duniya ya ci dukan shedan ya ci matsawan makiya Allah dukan nafsu dukan duniya dukan wani ne faɗan sai da shi ya fi gana da Allah a kasan ba dawo sai da gangan jikin sai dawo to shi shine eh, yi shiru na kamar mutumin ne mai jiye mai shaidar da ransa ainihin da na nafsuhu shi na san da kansa shi matsayinsa karajuli kana fi a abisi da yake a gaban babansa ya ga ruhu abuhu kenan bi aqya bi ta'ami babansa na ciyar da shi mafi daɗin abinci washarab wal libasi da kaya kisa wannan ya cire wancan wayo rabbihi yana rainonsa ahsana tarbiya da ya ji dugu-dugu a kai shi asibiti wayo rakkihi yana dauka kashi yau ya kashi martaba kaza gobe ya sama masa matsayi kaza ala darajati har kamali a tambata tarkiya mafi cikar ɗaukakawa wa huwa al-qayyimu bi masalihi a takaice dai uban nan shine yake tsaye da duk wani bukatan sa kullaha ka san bai san cin sa ba bai san shan sa ba fa ba'athahu abuhu fi hajatin lahu rannan babansa ya aike shi wajen wani bukata na shi fakaraja fi tare kihi a dubun aka yi masa kwantan bauna a kan hanya dama an san shi aka tafi shi fasarahu wa katafahu ya daure shi wa shaddahu bisaqan ya tamke shi da ɗaure kuma zahaba shi. ila diladil a'da'i ya tsaye da shi gidan makiya kasan kun san ɗan gata ne fasamahu su al'azab ya ɗanɗana masa mummunan azaba wa amalahu bi dukki ma kana abuhu yu'amiluhu bihi ya zauna da shi saɓanin yadda sa ke zaune da shi fahuwa ya tazakkaru tarbiyata walidihi yana tuna tarbiyan da babansa ya masa ciyar da shi shayar da shi mene ne ƙarshen ta da zai kwanta ya sauro a ɗaki sai ya nemo maganin sauro wa ihsanihi ilaihi ilfinata ba'da alfina lokaci bayan lokaci fatahiju min qalbihi a lokacin na ainihin kaga dan ga halin da yake ciki yanzu ina hanuma. maki fatahiju lawa'ijal hasarati fi qalbi min qalbihi anin zafi na bakin ciki ya dinga tasowa daga zuciyarsa yau ni ne kaza ɗakinsa daban kwana kwanansa daban yau ko fitsari zai ji shiga sai zan yi fitsari a ce to je ka tsaya nan kullama ra'a halahu duk lokacin da ya dubi matsayinsa wa ya tazakkar ya tuno da ga yadda ke ma kana alaihi wa ma kana fihi da duk abun da yake cikin sa baina huwa fi asari aduwihi ana nan ana nan yana hannun makiyinsa makiyin nan ba fasautawa ya sumuhu su al'azab ina ɗanɗana masa azaba mai Wai yuri wa na naharahu fi akhiril amri a ke yana son zai yanka shi ma irin yankan wulaƙanci a ƙarshen al'amari izhanat minhu alkifatatan inda zai waiga da zai waiga haka Ilan hawi diyari abihi can wajen garin babansu ba fara'a abahu minhu qarifa sai gaba wani ya tsaya ku yaya wannan fa sai da ce wai amru la tasawwur ba ka iya wannan bai iya faɗin abin da ke cikin zuciyarsa don in yake na ji dadi, kai abin da ya fi dadi, in yake na yi murna abun da ya huce murna fasa'a ilaihi ya kuruga ya samu baban nan nashi wa alqa dafahu alaihi ya jefar da kansa kansa ya faɗi a kansa wa qaraha baina yadayhi ya faɗi gaban baban sa ya su baba baba ya abata ya abata ya abata ila الى ولدك فدو بذلك kasan hannu ya yi kirki kai ya yi mazo-mazo yana tsawai kwana da kwanaki ko shekara da shekaru ga wata daga aiki sai aiki ila duka, wa ma huwa fihi wa jumu'uhu tastabiqu hawayensa na rigan juna yana zubowa rata ala khadaihi kad ita naqahu ya rungumi babansa Wanta waltazamahu wa aduwuhu fi talabihi kuma ga makiyarsa tana neman shi hatta wa kafa ala ra'asihi yazo ya ya tsaya Kaka wa huwa multazimun li walidihi yana kankame da babansa mumsikun bihi kun manta dama kan kuma da cewa an ce maza a kashe shi فهل تقول ان والده يسلمهما هذه الحال كان جماعه فين سوي باي دشي ا wannan hali ku ta fa mana ga ku ta fa mana ga wacce ma hadi alhal ku ka ce a ila aduhi ku ka ce a wa yukhalli bainahu wa bainahu zai hanka shi tsakaninsa da makiyinsa a'a to wannan babansa kenan fa ku famar zannu bi man huwa arhamu bi abdihi min walidi bi waladihi me zatonka da wanda yake mafi jin kayin bawansa daga jin kayin mahaifinsa da ɗansa bai Allah sau da kanan Allah ba zai bashi ba shi kisa rayuwarka gaba ya ka ba wa addini da numfashin ki da tafiyar ka gaba ɗaya ka ba nan da ka koma wurin Allah Allah ba zai bari a yi ba ba masu azabar nan shi ya shirya su gidajen azabar nan shi ne ba zai bari a wahalar da kai ba yadda ka san babanka ba zai bari a wahalar da kai ba to Allah ya fi babanka sonka Allah ya fi mamanka sonka ka dubi tausayin uwa daga to Allah ya fi aka arhamu bi abdihi min alwalidi bi waladihi wa min alwalidati bi waladiha to jama'a ai wannan kada ya isa musu Allah in babu wani abu da zai sa mutum ya so Allah wannan kaɗai ya isa mutum ya so Allah irin wani son da zai mutu akan Allah kuma duk abin da mutum yi wa Allah zai gashi kankani idan farra abdun ilaihi idan bawa ya gudu zuwa ga Allah wa haraba min aduwihi ilaihi wa alqa bi nafsihi ya jefa kansa tarihan bi babillah marru khaddahu yana gurfa kuncinsa ai kafan babu irin kofan ana irin kaza masallaci wanda masallaci an tami sunan sama masallaci wurin sallah masallata masallaci nan ne za ka zo ka sa kanka a ƙasa ka gurza ka kira Allah ka kira Allah ka yi kuka ka yi kuka a ƙofar Allah ana neman Allah ya karɓe shi Allah kada ya a azaba ka haɗa da ƴan uwanka Allah ka yi mana azaba gaba har Allah ya baka irin wannan zuciya Allah ya baka irin wannan karyewa ka roƙa mana Allah in zai karo karin Allah neman an samu irin haka tun da raina ta kafa kaiwar ta sau da kanan mutum ya zo ya faɗi a gaban ya yi tsammanin ka wanda ya kama Allah gaba ɗaya ya rabu da dabarunsa ya kyale wayoyukan fakam ya kama Allah gaba ɗaya kana ga Allah zai kyale shi ke barka Allah zai bashi wani yi masa azaba saboda kana yamrugu khaddahu fi sara a atabihi a kura ko rairayin kofar gidan Allah bakiyan baina yadayhi ibara ce ainihin falillahi al-masal al-a'la يقول يا رب يا رب ارحم من لا رحم له Allah ka jinƙayin wanda bai da mai jinƙaye shi waka wani zai ba mu aljanna wallahi za mu sai shi kaɗai annabi ma nuna mana hanya yake wanda za mu samu aljanna amma ba shi zai ba mu aljanna ba babu wani abu wa ma alaihi illa tana. sai idan kai ibada ka gama ba za ka je wajen sa kace to abin da kace nayi yaya za a ce to kaje za Allah yana ganin ka iya abun da aka ce in maka kenan kila gaya ya duba ke ya kai ka kai na yi kaza ce to a zahiri ya yi yanzu ya riga zuciya ka tsakanin ka da Allah kana ya rabbi rahamman da rahim lahu siwa wala nasira lahu siwa ba yi da mai taimako in ba kai ba wannan bawa wala ma'oyi. lahu siwa ka bai da makoma wani wuri da zai koya in ba wurin ka ba wala magisa lahu siwa ka ya Allah kanka ne wa ka mai ka ne وسائلك من روقك ومؤملك من ساري جريك ومرجيك من ساري ولا ملجأ له ولا ملجا له منك إلا إليه بيد ونوري ذبوي بيد إن ذيك إلى جريك إلا كوي إليك أنت معاذه كيني مزرشي كيني مطرصه وبك ملاذه da kai yake koyowa kaga wannan shine fa ake cewa hakikatan haka ana ta ce fasirru ila Allah fasirru ila Allah da wannan sigar ne ake gudu a koma ga Allah to ka ko wanda ya samu ya sujada ga Allah ai ya samu kusan wannan tunanin sa mene sa kullum ina kofar gidan Allah ko da ya je kasuwa ya sayar da kaya ina wurin Allah shi yasa aka ce farajulun kalbuhu mu'allaqun bil bil masajid wannan hatta imra'a rajulun ya zo a fi ga mafi yawa ne maza suka fi yawa zuwa wasu rafi a inda suke to haka matar da tunanin ta yana ga ɗakin Allah nan ne wurin roƙon Allah sannan wani abu daɗe bugu da ƙari kada a bar masallaci wurin hira wuri ne masajada mabauta wuri ne da za ka burkuta fiskanka zuwa ga Allah sai dai ba sai ka bin in kai sujada ma a nan yi mata foto-foto ta ka ga isa abuja halkafi ma ke yanzu za ku zauna ku bar muhammadu yana burkuta fiskarsa a cikin ƙasa mana kaso na rantse da abin da zai kashe ni ran da duk na take ganinsa yana turbuɗa fiskarsa a na sai na taka kasa. matsayacin ya tashi kuma ya aikata shi ne fa da ya je a cikin to ka ce ka yi alƙawari to ga shi kin yana pakistan da shi ya ku tafi ina zuwa dab da sai ka rafa ga abin ga yana dawo ba ya yana son koya ina mayar da kansa bayan ya tako da gudu haka ce da ya faru yake wani amalin raƙumi na ganshi a kansa ya tafo zai cinye da wasu fuka-fukai da ban ga mai fuka-fukan ba so daga koma ga wasu jidu wa kasar kusanta zuwa ga Allah na jada. jama'a kuma dinga su jada, kuma dinga su jada, ku dinga roƙa mana Allah ya samu cikin masu jada, ya sanya mana son jada, ya sanya mana son bautan Allah ba karatun kaɗai ba karatu babu ibada ba ya da amfani kamar bishiya ce babu ‘ya'ya ya man alobo bihi fi ma'u an wa man a'obo bihi mimma a haziruhu la barun nasu azman an takasiruhu wala ya na azman an takasiruhu ya man kadautu bihi ya wanda nake sakewa zuwa gare shi nake ɓoye kaina zuwa gare shi fi ba'u amiluhu cikin duk abin da nake son samu sai ce Allah wa man a'udhu bihi wanda nake neman katanga ta hannunsa min ban uhaziruhu wanda abin da nake ran shi la yajbahu an-nasu azban an takasiruhu mutane ba su iya tsora wani kashin da ka karya wanda Allah ya karya shi ba mai tada shi da ta hanyar kuɗi ya faɗo ƙasa, a'a malami ne Allah ya kirafko shi ƙasa, a'a basara ke ne Allah ya kwallo shi ƙafa ba mai tada shi wallahi mala ya tafi kenan la yasbaru na so azman an takafuhu wala ya na azman ba su iya allaka shi an tajabiruhu wanda kai ka dora shi Bisa idan Allah ya ɗaga ka, ba mai iya karya ka. Kuma ma mai hankali, ka yi wanda Allah ya ɗaga shi ba kuskure yake yi ba. ka nemo masa kuskure ka yanke sai ka karya shi sai ka ɓata shi sai ka yi kaza ba za ka iya ba kuma ku duba ku gani sai zai wuce ke eh, kuna bani yaran na suna so talewa ko izini kuka ba su ku dinga gabin ta wajen ɗan hannun ƙofa ya so talewa na ya ina bayan

Na'am. To me dawo wani ka zo ka ba. Ko ba sai ka dawo gaban ba ka zo ba. Daga nan ka ƙara mutane ba ko in an kore ka shi kenan. Hmm. To, da za ka ƙara ba a wurin. Na'am. Ina nake wanda Allah ya riga ya ɗaga shi, ana ba mai ya karya shi. ya tada shi ya kare ya tada shi ya tsora shi ba za ka a turo shi kasa ba ko da ba ka fa shi ɗin dan shi ne wanda Allah ya zaba shi ɗin dan shi ne ka tafiya kana ja da shi kana farko da abin da za ka faru da shi wannan kenan mashhadul ubudiyyati wal mahabba wannan kuma wani faifai ne wanda ake kallo na bauta ɗa'a ga Allah na son Allah mahangan ɗa'a ga Allah da son Allah sai mu kalla ne ya bauta ga Allah son Allah yake da sakamakon ɗa'a ga Allah ɗa'a ga Allah son Allah huwal gayatul da ke mara ilai hasali salikuna ita ce gaya ita ce ƙololuwa wannan da shan marasa likuna masu bauta suka zage don sai sun kai sun zage zage da su sun naɗe hannunsu sun da shi galibai sun zage don sai hmm? haƙuri kai ta zaka ce me ya zage don ka daina haƙuri a irin wannan yanzu an ce ka ebi wani kara da ruwa-ruwa yanzu ya raka ka yi ka rungumi wani kara masara da ruwa-ruwa da komai ya raka yi eh? ha ba ka shirya ba ha? yanzu za ka taimaka masa an ce ka kwashe kara ga ruwa-ruwa a cikin karar ya tunanin ne ya masa ne sai ka naɗe hannun kuma su kuma ka naɗe ka soka ka naɗe wannan ka soka ka ci ka ɗebo haka ka ce zubo min sauran ka kai ka dawo ka kai ka dawo idan riga ka doguwa ce sai ka soke a cikin wando hmm? idan wannan abin ka ga bai kai maka ba wandon ka ga yadda shi ka naɗe shi ma ka naɗe shi wannan kalan sai ka gabayan shi to shi ne ka zage don sai ka kwashe kayan nan ka naɗe ne ai ba ne zagewa naɗewa ne asalinsa haka irin rana zuge shura a su sai ganta tare a ƙasa shi ne zagewa to gama ka zage shi haka ka naɗe kenan to masu bautan Allah sun naɗe hannunsu bautan Allah da suke gaba ɗaya abin da suke so su kai martabar ubudiyya martabar son Allah. Wannan ya nuna maka son Allah na akwai wani matsayi da ake ba kai. Ɗan'an nan ga Allah akwai wani matsayi da ake kai Ba Ba sunan ɗa'a da Allah ba ɗa'a da Allah kuma sai sun haɗu ga so ga ɗa'a. Hiyal gaya, mai ce, ubudiyya wal mahabba. allati ko masharudin da madaya a shammara salikuna ilaiha wa amma halqafiduna matafiya maniyata suka nufe ta duk wani maniyaci ya sha alwashin sai ya kai martabar son Allah wala haza ilaiha al'amiluna masu aiki duka shi suke kallo idan kana aiki na kallon mai aiki in kana aiki na kallon malaminka ka daina kallon babanku ka daina kallon sarkinku ka daina kallon shugaban aikin ta inda an jiya kake ni ne nake ta aiki da sauran sun kana ɗiba biyu biyu ana ɗauka ɗaiɗaiɗai na kallon masu aiki sai ke suke ɗauka kai biyu biyu suke ɗauka ka dinga kallon Allah ya gani. Ai kun yi yanzu wannan ɗin? Eh? Na aiki yake amma mai yiwuwa ne wannan abu. Sanin wannan sanin ɗin wannan abu na zan ba wani wahala ne gare shi ba. Illa rashin musa kanmu ne mutum kai wannan abun zai yi. wallahi zai yi bayan wani wahala gare shi ba akwai abubuwa da dama marasa wahala sai ka ga kafin ka ba su sha wahala ko da zo ina ta tunani ina ta tunani a rayuwata ban yi zaton zan bar ce fi a baki na ba duk tuntuɗin duniya da zan yi da su fi ba zan bancewa Allah ni ko ba zan mai fi nan ba in fasa na san da wani dai shugaba ne amma ni ba ma san me yake nema a gare shi ba ya zama jiki kin je zan yi ya fi gidan ki da rashin sani daga nan a samu a fara kire ne a fara kire ana kuskure ana ɗaukar ɗaya a goma wataran biyu za a ɗauka wataran biyar za a ɗauka daga inda aka kai ana ɗiban biyar ko gani ake ma kamar an je ɗari bisa ɗari wallahi zai yiwu so da ai kafin aljanna ita kake ari yau ga ɗan siyasa mai neman shugabancin najeriya yanzu bai kallon kowa bai kujera duk abin da zai zo in ji ba maganan kujerar nan za ka ba in ba maganan abin da zai kai shi ga kujerar nan ba ba na jin yana tunanin muna mai mutuwa duk mutu mai yin kuɗi duk ke? babin da zai faru ki faru shi da ya saukan wannan kujerar shi ne kawai gaban shi ba kuɗi ne ba ba rayuwa ne ba ba rikici ne ba ko me za a yi a hau da shi kan wannan kujerar malam mai neman aljanna ba zai haka ba an yi babu aula walahaza ilaiha al'amiluna saboda idan ka samu mashado matsayin ubudiyya da mahabba ka gama samun matsayin da masu bauta maniyyata suke nema su samu wa huwa mashhadul ubudiyyati mashad wannan shine matsayi na ta'a ga Allah wal mahabba wa shauqu ila liqa'ihi da neman dokin saduwa da Allah والابتهاج به دجين جائن سادوا دشي والفرح والسرور به دمرنا ده أنت ما سكر أكتش الله تجوني دائي غيك شكر فتقر به عينه أي فتقر به عينه إذا فيسي أي سكر أن حي على الصلاة ta gama da hankalinsa ya kwanta daɗi ya faɓe shi fafafafafafafa sai maganan alwala in akwai alwala sai maganan nafida sai maganan kaza mutunan da za a bayar a gida mutane su taho daga inda suke kafin a sallah ba magana a lokacin ba gaisawa ba sanzu ba uhm. sai mutum ya gan a sahu a gaban Allah Fatakarra عينه به فتقر wayaskunu ilaihi qalbuhu zuciyarsa ta kwanta gare shi wa tatma'innu ilaihi jawarihuhu da babuwansa duk su saki jiki a gare shi za idan misali in mutum aka ce maka ainihi eh, ya kai martaban son Allah martaban bautan Allah na. ai bai san ya huta ba ba magana ana aiki yake zai gudu Allah ba zai yi ba kana kallon ana aikin Allah in za a yi wata nawa lokacin da na ce fara jin daɗin al'amar hankalinka zai nutsu ba ka san gajiya ba saboda to in ka gaji kila lokacin da kana so in yanzu Allah ya ganka ka gaji da aiki ba aikin Allah ma ka san matsalar yanzu tafiyar nan da nake haka Allah ke kallo na a cikin jama'a har ni kan na lalace san yana kallon ka kuma yana abin ɗinka ta inu ilaihi jawari har staula zikirhu ala lisani ambaton Allah nan sai ya mamaye harshen zai iya kiran wani abu sai dai Allah subhanallah Ya Rahman, Ya uh, ala ala lisani muhibbihi. Mana? Wa tauli ala lisani muhibbihi. Akan harsha mahoyinsa. Idan ka ga ba ka iya kiran Allah, akwai nau'in kin Allah a zuciyarsa. Ya tambayi ya mutum. تسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ba كيدا زي اما دي بعد ما كتير الله dai ba dama ka kira Allah ba سبحان الله على لسان محبه وقلبه فتسير خطرات المحبة ساكسا كان سويا makana ka ma'afi ya wurin sake yin sabon Allah. Sannan mutum kan zama ai abu biyu, zuciyarsa sana ta saƙa mugunta ka ba, sha'awa ka ba, menene ka ba, kaga sabon Allah ne. To, amma shi wanda ya kai martaban ɗa'a da Allah da sake-saken sa cap, yana kan Allah. Ko ya riga ya shi da. wa iradatul تقرب إليه دنفين خسنت ذو غريه وإلى مرضاته ذو غيرد دشي دك ونن سنكفي مكان إرادة معصيته كينن سن منا سن أبو نيسا فتسير خطرات المعصية مكان خطرات المعصية فتسير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية kuma ka sai aka sa kuma magana ta cika kenan wa iradatul taqarrubi ilayhi wa ila mardatihi shi zai zauna makana iradati ma'asiyatihi kaga wannan ya fara zama mala'ika mala'ika in banda ba don shi ba a halicce shi da wannan ba a wannan ya sifatu da mala'ika duk inda za a yi tunanin mugunta sabon Allah shi tunanin bin Allah yake a wurin duk inda son wata sha'awa mai halakarwa za ta faɗo masa shi a nan wurin da son Allah ne zai faɗo masa wurin ko son wani ne son Allah shi ne ke wal hubbu lafi. wa masakhituhu wa ma'asiyatihi wa masakhituhu wa harakatul lisani na ganin ne ya kamata kuma ta kasance wa harakatul lisani wal jawarihi bi ta'ati makana harakatil bil ma'afi harakati ya bil ma'afi wanda wannan mafakit in ya haɗe ke an samu uh, da kafi. wannan ne ka fasa fasilan da wannan mafakit ya haɗe da wancan wa harakatul lisani motsin harshen fatab سبحان الله الحمد لله دور جنة دزي كم والجواره دموت إن جب أقوانسا تفيا صدى دعو وانسا شجس صدى تتنسا أين جواره جتا آتتا آيتي جانا مكان حركات تشيا بالمعاصي بريم وضعه دفعه inda ido zai kalli haram kai kuma abin da Allah ke so ke inda kunne zai saurari haramta kai kuma abin da Allah ke so ke saurari inda ba harshe zai faɗi haramta kai kuma za ka faɗi abin da zai yadda da Allah ne inda inda haka mutum ya samu canji ya kori shaidan Allah ya riga ya zauna mala'iku sun kuma tsaya suna tsaya ka tajimta la'a kalbuhu min muhabbatihi zuciyarsa ta riga ta cika daga son Allah. Wala hajja lisanahu bi dhikrihi ga harshensa ba ta furta ambatansa. Ina ta Allah yana faɗi turma. Wan ƙadat da jawarihi bi Gaba uwa sun yi biyayya ga ra'a ga Allah. fa inna hadhihi al-kasara wannan kusan layi uku irin wannan karyowa mutum ya karyo daga matsayin da yake akai ya karyo daga girman kan arziki girman kan mulki girman kan ilimi ya karyo daga gare su hadhihi al-kasara al khafa laha laha ta مير فإن هذه فهذه الكسرة لها تأثير wannan karyowa na musamman yana da tasiri ajibun mai ban mamaki fil mahabbati wannan karyowa ba zai baka son Allah zai baka a'a ga Allah zai baka girmama Allah la ya'baru anhu ba ya kwatanta ki da baki dai a ce ga irin son da za ka yi wa Allah ga irin bautar da za ka fi ga wannan bai iya sarrafuwa Ke ta bakin wancan da safe wani ke tambaya na cewa to ai idan misalin mutum ya zama yana aikata alheri alherin masa ya zama jiki zai zama babu lada kenan ce a'a ya samu ya tsoro kenan ya samu zai yi tasbihi bai ma san yayi ba tun da gaba ɗaya rayuwarsa ta zama tasbihi ta zama ɗa'a ta zama niyya ta zama komai abin da yake hatta abin ya zama jiki a garshe wannan ya samu kenan la yu'abbaru anhu wa yuhki am wa yuqa ana ruwaito wani labari an ba'il arifina daga wani masani wanda wannan hikayoyi ana iya ana samu su ainihin annahu kala. da tun da wannan ba daga cikin musulunci ba labari ne da kaltu min abuwa bi sa'afi na shiga wajen Allah ta hanyar sa'a ma'ana ya tsaya ya samu karɓuwa a wurin Allah ta hanyar ibadodi kulliha mai da mai kenan ya bi ta sallah ya gaya ne ya bi ta azumi ya gaya ne ya bi ta sadaka ya gaya ne ya bi ta aikace-aikacen ciyarwa da wane ne ya ga duka baki ɗaya hanya zuwa ga Allah nan ta gagara ai mu ma da kan ya za a yi musu Allah ya za a yi ma in zama kaman su wane suke son Allah Allah aiki ne ka nemi hanya to yake na bi ta hanyar ta'a malam ba wata da'a da ban tsaya na yi ta na yi ta tsayo kulliha amma da kalta mai babi ban samu yadda nake so ba in ji ina son Allah sama da yadda nake son rayuwa na illa ra'aitu alaihi zilama sai na ga akwai cinkoso a wurin ba za ta shigo ba falam atamat hakkan da da ban samu daman shiga wurin Allah ba hatta ji ito ba bazzulli wal iftiqari da na zo kofar kaskantuwa da karyowa fa'iza huwa a ƙarabu babin ilahi kofar da ta fi kusanci zuwa ga Allah kenan ayya babi الذل azillu wal انتصار كما وانجم kamar اللي babin da ya rabu shi ne babin da yake azillu wal inkisar shi ne fa'iza huwa akarabu babin fa aqrabu babin ilayhi kofar da ta fi kusa Allah yarda da mutum ya samu shiga ciki ko su sujadan ne wa awsa'uhu mafi faɗi wala zahi fihi ba masu bacin kwaso a wurin wala mu'awwika kofar kaskantar da kai ba ta da tannaki fama huwa illa an wada'atu adami ba abun da na yi face na sa kafa na fi utubatihi a kohon fa'ida huwa da qad akhadha ya fi. sai ga shi Allah ya karɓi. ba kama hannunsa na hakika ba a kama hannunsa sai ga shi ko Allah ya karbe shi da ya karyo ya mayar da kansa ba kowa ba Allah ke da akwai wata hikaya ta idafatul lahfan wani bawan Allah ya shekara sai yana roƙon Allah akan wani abu da ke damu shi bai samu biyan bukata ba ta kai ba Allah ne bai biya masa bukata ba shi ne mutumin manzo don haka nan yana da zunubin da bai cancanci Allah ya biya masa bukata ba shi innan ba na kwarai ne ba a ran nan sai aka biya masa bukata har yau wansa na mayar da kansa ba kowa ba a ran nan sai Allah ya mayar da shi kowa kenan anan daga inda ka ɗauki kanka kowa ka tabbata ba kowa ba Allah daga inda ka ɗauki kanka kowa auren Allah daga nan ku ka kasance ba kawai ba gaban Allah sai ga shi fa'iza huwa su ƙafa na hukar akaza biyadi wa adakhalani alaihi ya shigar da ni wurin sa wa kana shaykhul islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yaqul Man arada sa'adat al-abadiyah falyal zib usbat al-abadiyah Dumme neman arziki rabauta ta ha abada to ya dauki kofan ya rabe zirki kofan ta ga Allah ta'a ga Allah dan ne komai yake wa kada ba wa qala ba'd al-arifina wani daga cikin masana Allah na cewa la tariqa aqrabu ila Allah min al-ubudiyyati babu wata hanya da tafi kusanci zuwa ga Allah irin da ha annan bi ma'anar kalima salloli ne karatun ƙur'ani ne na filfili ne wanne ne in dai kana son ka je wajen Allah hanyar da ta fi kusa ita ce bautan Allah wala hijaba ajalatu min mina hala babu katanga shamake da ifi kauri daga Allah irin da'awa ba da'awa zuwa ga ma'ana da'awa mutum ya dinga da'awan a wanda bai da shi ba mutum kan yi da'awa shi wasa ya ce ba ko da a cikin kuɗi mutum ya dinga da'awan kuɗi ko bai da komai da yi da'awan mulki shi kuma kwan da ba mulki da yi da'awan ilimi kuma ba ilimin to mutum kan yi da'awar ibada kuma bai da ita to babu ainihin hijabin da ya fi kauri mutum irin yi awan abun da bai da shi wala fa’o ma'al ijabi wal kibiri wasu hadu. wala amalin wasu hadu aiki bai amfani ƙoƙari bai ba da fa'ida har dai akwai jiji da kai Hadde akwai girman kai sai mai girman kai ainihin aiki bai masa amfani istihadi bai masa amfani to Allah ya sauka ke sai da amfani tun da mutumin da ke da girman kai ina ganin ya isa to aikin duka da yake Allah baya so sai mutum ya ɗauki kansa ba kowa ba kada ka raina tsofaffi kada ka raina kananan yara kada ka palaka talaka kada ka raina waye kada ka kanta wani ne duk wanda ka gan shi Allah ka gaishe da girman sa ka dauka kai ne karamin ciki duk inda ka shiga cikin jama'a ka dinga ganin sun fuska ya ka ce min da wuya hmm? ko na in shi nan ya riga ya yi tsayar ranar ce an shaɗan nan ya riga ya yi gama shiga illa yanzu abun da ake faya za a yafi da shi ko a rage masa zuwa da yake ko a taka shi a kwakwace filayen da ya kwasa ya shiga ya karɓi filaye ya karɓi garuruwa a tare da mutum ya karɓi kafashe yanzu kawai illa a shiga a yi gumurzu a yaƙe shi a kare yan ka tace zuciya daga nan a ebi makamai a nufi kwana kwanan duk inda yake da ke a dinga sakan masauta ana neman Allah taimako nam eh min al-ubudiyyah eh an gama wannan sannan wala hijaba an kalar yana da'awa mutum idan dinga da'awan abu turi da abu zuwa ga Allah ina tashi zai je wajen Allah da ga ibada da da'awa babu ita ba da ibada za ta kai mutum wurin Allah su bata dinga da'awan shi mai lafila ne ko a ce ni ne shi mai kokari ne shi ne kaza ne mutum jin da aikinsa shi mai kokari ne to wannan abu yana ya samu wata katanga da za ta hana masa saduwa ga Allah Allah kan aikinsa babu katangar da tafi wuyan kai ba a matsar da ke sai dai in mutum ya bari wannan shi shi rabu mutum ga Allah yana sallarsa yana sa amma yana da katanga Allah bisa aikinsa shi ne mai da'awa mai da'awan ibada mai da'awan jarumta mai da'awan gwani mai da'awa mai da'awa ba ka gani malaman duk da suka kai karshe wajen girma za ka yi na baya baya da abu kalli a yan imamu malik ka kalli inda ya kai bai masa nauyi ike maka ban san zuwa bai masa nauyi a kasan ba da awon ilimin duk da wannan iko ce shi ba zai magana da kwa ba shi da hadisi da yake girmama ma yi za ba ka masa magana kan duniya saboda girman hadisi ya kai girma ba wai kawon sanin ya sa ba ka isa kai masa magana a'a yadda yake girmama hadisi ne ya sa ya zama haka ba ka tambayan shi hadisi akan hanya zai iya fitowa ya ba da darasi da zai bayar amma idan aka ce hadisi zai yi sai an sa turare da za kama ka kujera ba ta ce ba ce ba kuma na ya shi ka mutumin da aka ce a madina bai yawo da takalmi saboda kasar an binne manzon Allah a ciki shi ba zai iya sa takalmi ba bai ce kai ma ka sa takalmi ba shi ne bai tsawa saboda kafar abun da mazan Allah suke ya taka kafar da mazan Allah yake ciki ina jin har mutu aka ce ba ta ƙarfi kaga ai ba da awa tare da shi kaka hmm. eh baka gani mai yanzu ka dubi sahabin nan Abdullahi dan ya fito sai ga jama'a dankare a kofar gidansa a ƙura'ani ba irin shi a menene ba irin shi sanin rayuwar mazan Allah ba irin shi an dankare kofar gidansa yana fitowa a miƙe ce menene ce a'a za mu raka ka zuwa masallaci mu taka maka baya sai ce to wannan abin da kuka yi abu biyu na farko kun ta kan don kuna bautan busan na biyu kun halaka wanda kuka yi masa haka kuma ya kama gaban shi ganin za a mai da kai abin da za a mai da kai wani gongi-gongi

bai cutarwa ma'azzin da han mutum yana kaskantacce yana kaskanta kansa yana nuna bukata ta zuwa ga Allah duk da batsala ana rashin aiki har dai mutum bai ɗauki kansa daban ba wata ma wanda ka samu jiki ka rata ya ka jingina ka kuma kwamfani kafin nashi ga dubawa ko ka an da wani goza shi yan dai ga suna a gaban ka yi wurin da ka zaba haka kuma kai ka jingina da fila tono ma a zolli wal ita tsari ba fara ka girman kai bai yi ba to haka jiji da kai asalin ji yi da kai fa, mutum ya dinga tinkaho da abin da yake da shi akwai abu kuma ya dinga tinkaho da shi to aikinsa Allah bai karba idan mutum ya yi tinkaho da abun da bai da shi wannan ana ce masa guru shi ne gururi shi ne wancan mai da'awa ya'ani ba da fi'ilil fara'idi ana nufin bayan aikata farilla shi dai mutum bai wani aiki ba sai farilla har sai farilla sun samu to wannan ba zai abu da tun da ce wala ya zurru azulli wal iftiqari batalatun yani ba'da fi'l al fara'id wal qasd anna hadhihi al dillata wal kasrata al khafata tudkhiluhu ala Allah wal qasd abunda ake nufi da wannan an sadda kai wannan karyowa hazihir dillata wal kasarata al khafa ta musamman dinnan tudkhiluhu ala Allah za ka shigar da shi wajen Allah har ya samu ma ya shiga da ina sanai ma wanda zai na tambaya ta sujada sujada sujada ko ban mun bai ko yana wani kwana tudkhiluhu ala Allah ka mutum ya zilla. kasara karatun da ake za ga wasu suna ganewa sha Allah wasu ce ya za a yin samu ce gaskiya ka abun ne da kamar wuya haka nan ga sauka hanya hanya mafi kusa ka je wajen Allah ba irin hanyar kaskantar da kai hanyar karyowa daga abin da wasu ke da shi wannan karyowa daga alkhafa tudkhiluhu ala Allah وترميه تنا جيفر شيء على طريق المحبة تنا ورجع شيء سياك هنيا صلى الله أنت دكي دكري ولا فيفتح له منها بابا سيأبوك مسقوفا لا يفتح له من غير هذه الطريقة دبا أبوك مسقوفا إلا تولى هنيا تفسي الذلة wal kasratu wa in kana eh, tsarko sa'iril a'amali ko da dai hanyoyin kana tsarko hanyoyin sauran ayyuka wa ta'ati taftahu lil abdi abwaaba min al habbati suna buɗawa bawa hanyar son Allah amma wannan tafi kusa ولكن الذي يفتح منها أبون دعك يا يوادا جاني من طرق الزلط والانكسار والافتقار وازدراء النفس ده متين يتوكي كان صبر قومي بقى ورؤيتها بعين الضعف متين دينك كلا رانسا ده إذن لوني والعجز ده كافوا والعيب ده عيبي والنقص ده نقص والظلم بحيث يشاهد ha ba'ifa mutum ya dinga kallon kansa mai rauni ne kuma raunin hakika wa ajazan in ana neman kafashe shi ne eh, eh mena da'ifa na ce ne ko eh yushahidu ha bayyatan to zartatta kenan a lalatacciya وعجزا وتفريقا وذنبا وخطيئة خطيئة نوع آخر wannan wani nau'i ne shi ma daban da zai kai mutum zuwa ga Allah ru'yatiha tun daga ru'yatiha inda ta an ce ayi al-iftisar wal izdira'un nafsi kaga maganta wa ru'yatiha kaga wannan nau'in akhar ru'yatiha bi aini al-da'fi wal ajazi wal aibi wal naqfi والذنب بحيث يشاهدها ضيئة توزرتها وأنت ضعيفة كنت من يعني في ذلك وعجبا إلى وانت ذكر كده ذكر رسولها مدارجه ba wanda ya dauko ya magana ya dauko kai ake kallo ai kai ka fara kai na naka ka samu kai baki ka jefi wani ina naka sun ba da shi kai shuru kawai da kwa shuru Allah ne da shi kada ke karatu irin wannan masu ɗaukuwa nan suna taimakawa a zan da dama za ka samu su kallon ka irin fa'ita da ya gafa sai mara jiya yau ne ku? yau ne ku? yau jiya ne ka kafa ke kafa kuskure komai ma baka yi jiya ba magana يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة نوع آخر شيما وفتح آخر وفتح آخر kaga ka ɗauki kanka ka ga kanka kai ba komai ne ba duk wani na ƙasa ka cancance ta wasaliku bi hadhihi tsari mai bin irin wannan hanyar da wannan mai biyayya ga Allah Mani ya ce mai tafiya zuwa ga Allah bi hadhihi tariq garibun fidnafi ba ba za ka sami shi a cikin mutane kada ko zama da shi ba daɗi kowa yana korare mun yi kaza mun yi kokari mun yi kaza shi kuma yake ba mai komai ba da budda an na garibun fidnafi hum fi wadin wa huwa fi wadi kai wallahi shi isa zama da mutane zai baka wahala ka rasa da wahala ka zama. duk wanda ka kalla sai ga ya ka kace idan annahu fi wadi wa anta fi wadi la tattafiqani illa idza tafaqtum fi al-hadaf muddin ba ku haɗa kanku a manufa ba to ba ku ganin juna da abin nan dole zama da kai ba ka jin daɗin su zuma ba ka jin daɗin ka dole zama gari finna hun fi wadi wa huwa fi wadi bai ya tusamma wannan hanyar a wurin masu bautan Allah ana ce mata tariku bai ainihin hanya ce ta tsuntsaye ko ta tashi tiyar ya tayyar kunna Imo fiha mai bacci a cikin wannan hanya mai ganin kansa kankantacce ina cikin bacci a za su yi ainihin a tafai tsere wa masu gudu ya ke nan ne za ka tambaya wane ne mai ganin fa ba kuwa ba wanda aka ce nau'un aka ɗinka to eh, yasbiqun na'imu fiha mai bacci a cikin wannan hanya shi yana ɗaukan kansa ba komai ba sai kaga ya riga masu gudu kan hanya saboda kaskantar da kansa da eh. eh? masu bauta mutum ina tabbata Allah yana tabbata Allah to amma akwai shubuhu manya yabo akwai shubuhu kaza sai a waye gare wannan ne bacci ya ɗauki kansa kaskantacce sai ka waye gare kuma ya riga su duka da Allah akwai wani kayan wani hadisi ya dace da wannan kullum annabi na zaune a masallaci ya ce kuna nan za ku faɗan aljanna yanzu nan ya zo sai ga wani mutum ya zo assalamu alaikum ya rasulullah alaikum salam ya shige masallaci ina filansa ya zauna ina jiran sallah washe gari ce yanzu nan za ku gaɗa hancan nan sai ga wani mutumin nan ya fashe dawowa ya zo ya wuce shi bai sani ba ballanta na ake ji an ce sai ga na uku ya sake aka sake faɗin ɗan aljanna zai zo zai wuce ya sake wucewa kai daga cikin masu son ilimi ƴaƴan sahabban nan wani bi shi ce baba na yi wani alkawari ba zan kwana a gidan mu ba na wasu kwanuka ko za ka ba ni wurin kwana sai ce ba kuma kwana kun ka kwana ya kwana shi bai ji ina wani kiyamun dai ba sai dai duk yayin da juya zai yi sabaki ko zai biki in asuba tashi tashewa ya tashi ya yi abin da zai na tsira ka tsala kama ne ka masu zai ha da a kwana uku ke kai tsakani da Allah ba wani abu ne ya faru a gidan mu ba sau biyu annabi yake cewa kai dan aljanna ne uku shine na zo gidanka can da ibadar da kake yi ni ban kana wata ibada da ta fita mu ba ta kai mata mu ba ko me kake wa Allah sai gaskiya yadda ka gani ina haka nake ni dai ban taɓa kwana da wani zuciya ta ba ai kaga za ka ga ayyukan gaba yawa kaga zuciya fa a karye take bai ɗaukan sa kansa bakin komai sai gashi kuma ya zai riga su aiki ne mai sauki amma ya kama da wuya saboda shekaru Bihu wa qad qata'a tariqa ya waye gari yana kwance amma ya yanke ya ci tafiya wa bakar rakabu ya riga wa'anda suke kan abun hawa bainama huwa yuhaddithuka bainama huwa yuhaddithuka tsakanin gashi na magana da kai wa idza bihi kada sabaqa tarfa ya riga wa'ancan wa fata su'ata Allahu musta'an khairul gafirin fiyayyen da yin gafara wa hadha allazi hasala lahu min athari mahabbatillahi wannan din nan da ya same shi gurbi ne na son Allah a gare shi wa farahahu bi tawbati abdihi da murnan Allah da tuban bawansa fa innahu subhanahu yuhibbu tawwabina Allah na son masu tuba wa yafrahu bi tawbatihim a'azamu farahi bi girma murna wa akmalihi fa kullama tala al'ab duk lokacin da bawa ya ga mina na rabbihi tala al'ab mina na rabbihi bawa ya ga tautukan ubangijinsa subhanahu alaihi qabala dhanbi wa fi hali mawaqi'i qabala dhanbi kafin yi sabo wa fi hali mawaqi'atihi da halin ainihin da yake yin sabon wa ba'dahu ko bayan sabon ya kalli kyautukan Allah a gare shi wa barrihi bihi da taimaka masa da yake yi wa ilmihi anhu da haƙuri da yi daga bawa wa ihsanihi ilaihi kai hajat min qalbihi lawa'id mahabbatihi la hajat lawa'id wutan yi son Allah labudda tabbalbalu min kalbihi daga zuciyarsa da shauko ila liqa'ihi da son ganin saduwa da shi fa ba quluba majbula zukata halittattu ne ala hubbi afana ilaiha kaga ko a dole a so Allah sai dai rashin mutum bai san kyautar Allah ba sai yasa a kan baya ba babi ko ya ma za a yi mutum ba zai so Allah ba shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya masa ya ma za a yi mutum ba zai so Allah ba shi ya kare shi ga kaza shi yake masa kaza ya ma za a yi mutum ba zai so Allah ba ai dole ne ma mutum so Allah majabwalatun azahum man ahsana ilaiha wa ayya isali wani ihsani ne a azamu min isani man yubarizuhu al'abdu bil ma'asi irin isa ne man yi bari abdu wanda bawa ce mubarasa gare shi da fabawa wa huwa ya mudduhu bi ni'mati bi ni'amihi na taimakonsa da ni'imarsa wa yu'amiluhu bi al'afihi da yana masa mu'amala da tausayawa wa yusabbilu alaihi sitarahu wa yusbilu yana sakin lullubin sa gare shi wa yahfazuhu yana tsare shi min khatafati a ada'ihi daga cafkan makiyansa almutarakkibina lahu masu neman sa da adana asarati yana nuna minhu su je masa biha yana nuna biha bugu ya sahu za su samu wanda suke nema ai babu tausayi babu da tafi kana saba masa yana son ka kana saba masa yana rufa masa asiri kana saba masa kuma yana kare ka daga maciyanka kai ai ba kyauta za da tauce wannan wa yarudduhum anhu yana tare masa makiyansa ya yaqulu bainahum wa bainahu yana shiga tsakaninsu da tsakaninsa gashi shi fa kuma duk da haka ba huwa fi zalika kullihi bi ainihi yarahu wa huwa fi zalika kuma a cikin wannan duka yarahu bi ainihi yana sa da sa, wayan da yake sabon yayin da yake taurin kan yana sa ya zuba masa abinci ya bashi lafiya ya kare shi kuma amma ya ya sake saba masa wa ya alaihi fassama'u tasta'zinu rabbaha a kullum sama tana neman izinin ubangijinta a ba ta dama ta yi lugude wa masu sabon Allah Allah ya hana ta da tuni babu mu an ta hafifahu ainihin ta jeho masa goma gomai ta wurgo goshi da wuta kullum kana son kana kallon tsawon wake da kudu Kullum tsawon da aka yi masallacin nan mai tsammanin ka dace mutum da aka wurga Allah sa abun ya tafi can ya saukatan gefe amma kowa hankalin ya tsaje har yan yaran nan shuru suka yi da kai wani taya shuru zai za ka samu mutum da ta yaro da yi magana can aka ji ma aka ji mutane sun fara magana ana gyaggyara ta suka fara yawa ita ya maku wanda kun ga kwatan fashin tashin kyama ke nan sun ka menene eh, ranar da za a kai mai shayarwa ta gudu ta baɗan ɗan ya gudu ta kuma ta wannan shi ne kwatan fashin irin wannan a wace akan lama da ƴan yara na zuban shi ba suna kama ba kuwa to haka waɗannan tsawawaki da ke sama wannan ta kusa-kusa ce saman nan cike-take da bama-bamai wanda tana neman izinin Allah ga hotel can Allah ka ba mu dama mu rufe shi ga wani can yana jara'a ka ba mu dama mu fi shi ga wani can yana zina da wata ka ba mu dama mu fi shi ga wani can sun karu suna zagin ka ka ba mu dama mu haɗa musu ga wasu shan suna faɗa da masoyanka ka ba mu dama ta'azan tasta azinu biya a rabba an tahsibahu wal ardu kasar da yake yawo a kai tasta hu, tana neman izinin Allah an da shi ta ainihin kefa ta narkar da kasa da shi ne ba ma na haihuwar da wa in kana an fi kauye da ta na koda a cikin ciya wani ya ce a cikin ba da ta ba da ba down. sa'a sun ishe shi yanzu ba zai ƙara ɗaukar ɗalibai ba shi ko Allah kullum ofishin sa buɗe yake karɓa yake yanzu mutum ya zo koyon karatu a wurin ka kace koma gida na daina ɗauka ba shi ka dawo in ya mutu kafin baɗin fa Idris Allah ko shi buha a wurin nan akwai miskila sai dai a cikin mu dubaran da za ke to yanzu mun gama ɗaukan waɗanda suke za abin nan sai dai abin da za a yi za mu aje kwawo wani aji kafin zuwa baɗin amma takardar da kuka zo nema a wannan ba ba ku wannan matsayin ba illa in za a yi adalci a zauna tare da su ko a wata hanya in an ga zai yiwu kuke ga sunan ba sun zo daga baya an yi musu karatu na shekara sun yadda za su maimaita shekara amma jarrabawar karshen shekara a bayan da ita duk wanda duk ike a hayar da shi da dama ba kwali ake wa ba sun sun yi karatun a hayar da su sai dai a yi haka amma dai dole a shiga makarantun na yi wasu yan gyare dole ba za mu dinga bin waɗancan na yahudu kalma da kalma ba wanda ya iya ya kamata abin da su kuma ai hatta su ma a kafashin nasu ba su yin irin namu mabari idan ka iya ka iya yanzu na zaga ana cilla ka yanzu a gana zaman da kai abin da za ka yi shekara kaza kana zuwa shan sai ka yi shi tun ka riga ka iya mu kuwa sai dai ko ka ba da cin hanci kai kuma an ji ba ba mu ba wannan muke magana ba lokaci ya kamata muna fahimta irin wa'idan musamman ainihin mudara'u musamman gabannin bangarori sai kamata ku ɗan tuttu ba ku gani ana aka amma ce mutum ya zo daga kawai ke yanzu mun gama ɗauka fi gida amma to yanzu ta shi kenan to ai abin da ke faruwa da ya fan za a yi jaraba ya san kuma ya kama hanya ya tafi yawon ban zan ya tafi ziyara to ku yi maganin sa aje shi ka a nan za ta maimaita shekara amma ba za mai da kai gida ba wanda gashi Allah bi yayin da mutum ya karyo ya gano fa, a ne kabiltuhu wa in atani naharan idan ya zo min da rana kabiltuhu wa in taqarraba minni shibran idan ya nemi kusanta gare ni da ne. taƙarrabta minhu an. wato Allah ya fi son mutum da alheri da yadda yake son mu yake son alheri kana son ka samu rabo to Allah ya fi ka son ya baka rabo abin da ke neman gyaro ai ako a duniya ana yi rabin nan kawai abinda da baban ka yake nema da kai cikin so ka shiryu to duk abin da kake wa ga baban ka rai maka amma matsalan a sa ka ka ɗauki babanka ba kowa ba ka ɗauki kaza to dole za ka samu shukantin wani gida wani a karɓa fara amma da za ka tsaya ka bi Allah ka bi manzon Allah ka yi wa babanka ɗa'a ga abin da ke maka zai ma dukkan abin da kake bukata wata Allah sauƙi ke maka zai baka du'a'i zai maka ba to amma ka za ka ga kaman ko a wannan ɗin ma haka ne kana son ka ci gaba baban ka fi son ka ci gaba sai duk abin da za ka samu za a ce ga ɗana ta ku duk ku tambaye faro ko yake faro ko wanda ya tara nan biliyoyin nairori ya tafi daji aka kashe kuɗin a ɗan shi da aka zo ya je masallaci yana ta tambaya ya ce ya je ya yi sallah masallacin madina na tambaya wannan malamin fawa daidai kenan yara sun taso ba ma nan muna daji wani hantare shi sai baka san wannan malamin ba ma ba bawon allah mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza allah sarki ai kan wani tsohon soja ne ya tafi yaƙi ya musu a wurin yaƙi ana ce masa farruku sunan shi farko yana kan filin yaki da izo nan ya aure ya yi ya yi ya tafi ɗan shi ke nan guda ɗaya wasa ta tsaya ta yi masa ta yi masa ta yi masa ya zama wannan babban malamin hanshakin malamin farko ya kafa ya hawa. yaro ya yi karatu amma baban shi ya fi jin daɗi sama da yaron to kakun haka ne Allah ya fi son mu da tuba yadda muke fa mu ba? Allah ya fi son mu da arziki yadda muke son mai arziki Allah ya fi son mu mu bautata masa sama da yadda muke so mu samu bautata masa mu samu abin da muke nema Allah dai ka taimake mu Allah ka kimtse mu muna roƙon ka wannan wa in takarraba ni zira'a idan ya nemi kusanta da ni da zira'i karrabta min huba'a zan ba tsoshe da ba. gaba muna ce masa gaba gaba guda ka miƙe hannun ka da dama da na hagu to iji abin da ka samu tsawon wannan shi nake ce masa gaba kai kamar yadda kai kai kana jin muni ai ka ne haka to shi da gaba guda in igiyar ta tana ana an kari kenan sai ka ka taya ka rike yadda ka rike dinan to ka kuza wannan shine gaba guda kaga zira'i haka idan eh, ka nemi kusanta zuwa ga Allah ka dan taka dagar dagar ya kai tafiyan zira'i to Allah ya kusanto maka da rahama ya fi gaba guda ba fi sauri saurin neman ka da alheri za gani dan aiki kaskane za ka sai ga Allah sa maka albarka hmm? in dai har an ce wani bai cuci wani ba a ciki aka haɗu da bakin duk aka yi bai ɗaya aka yi tare-tare sosai sai kaga Allah ya sa wa wannan aikin albarka in dai babu ɗan yaudara a ciki amma ka samu ɗan yaudara ta kuma bai ya ɓace da jama'a ce to Allah ka cire mana mai yaudara don kafa na taimakon taimakonka da mutum akwai mai cin amana a cikin ko kuma Allah ya yi da ana ake shi koma ina zagayawa tsakani to daga nan Allah bai sauka maku da taimako mu koma inda muke an ko sai dai ban gan shi ba alayya eh, ku um, eh, uh, wa in masha ilayya kenan tunda an mushe ba. idan ya taho zuwa wuri na gada bautan Allah ke gada-gada a komai nashi da niyya ilayya ko wa in masha ilayya ko har walto ilayhi ne kuma zan rugo da rahama zuwa gare shi wa inista gafara ne idan ya neme ni gafara gafartu lahu wa in ne in ya neme ni janyewa a alfiho zan janye masa abin da ya aikata ya neme ni in janye in yafe masa wa in ta ba ilayya tubtu alaihi man a'azamu ni, judan wa fi ni girman kyauta babu wa karaman wa anal jawadul karimu ni ne mai kyauta mai karamci abdi na abidi yabituna yubarisuna ne suna kwana suna man fito na fito da gila ba ini wa ana akala oho ni kuma na kare su wata masifa duk da zara ba sai tare mutu kaga ana ruwa ana tsawa mutane da sun sabon Allah kuma Allah na sa musu tsaro maimakon ya bar wata tsawa ta faɗa masu sai mabaje ihe wa harsuhum ina tsare su ala furushihim man aqbala ilayya talaqaituhu wanda duk idurfafo gare ni zan tare shi min wa man taraka li ajali wanda ya bari saboda girmana a ataituhu fawqa al-mazidi wa man tasarrafa bi hawli wanda ya tasarrafi da ƙarfi na da hikima na wa kowace alan lahul hadida zan lafafa masa ƙarfi dobi annabi dawudu aw bi haulillahi ai wa quwwatihi yatasarrafu ka yadda Allah ya da masa da ƙarfi dan ya sake biyo shi shi ma dan Allah ya sauƙaƙa masa amma na masu tasowa na baya da suka fasa haka Allah ya karɓe ya zan sabta kabilar wa man arada muradi wanda ina fi manufana arattu ma yuridu ahlu zikiri masu ambatona wajen karatu wajen wane ne ahlu majalasa ke su ne abokan zamana na. wa ahlu shukuri masu godiya gare ni kuwa su waɗannan masu godiya halu ziyada ce su ne wanda suka ce cikin daɗa masu la in shakartu ma da fi dan wa alu ta'ati masu min biyayya ahlu karamati su ne waɗanda nake karramawa da ainihin da kasari ba ta ta'anna Ina luma ta tamanna wa ahlu ma'asiyati masu saba min la aqana tuhum ban fidda masa gare qulutu min rahmati in tabu ilayya wa ana habibuhum in sun dawo gare ni ni masoyansu ne wa in lam yatubu fa ana habibuhum in ba su ba ni ne ke shiryatar da su abtalihim bil masa'ib nakan tsoro musu masufofi da Allah hankalin su dawo jikin su sai o tahirahum min al ma'ayib to nan mu wannan ko da an ce maka hadisi da ya kamar Isra'iliya to amma ba da ke cikin duk suna da dalili fama shi ma dai madarajin saliki na ilmi لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين